Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Adamu Baba daga garin Bauchi. Na kasance ina biyan hakkin shahada duk wata naira ɗari. 'Yan uwana mata, ƙannena mata da ƙawayena mata, me muke jira ba za mu sauke wannan nauyin da ya hau kanmu ba? Mu biya hakkin shahada mu sauke nauyin da yake kanmu wala Allah wata rana mu ma mu samu shahada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Sunana Marjiya Abdullahi Muhammad watabot Bauchi. Na kasance ina biyan haƙƙin shahada kowace wata domin sauƙi nauyin da ya rataye a wuyana. Don haka ina kira ga iyayena mata, yayye da kuma ƙanne haɗi da ƙawayena. Da mu zo mu sauƙe wannan nauyi da ya ɗora a kanmu na biyan haƙƙin shahada. Wala Allah ma dace da wannan rabo na shahada. Assalamu alaikum. Sunana Junaidu Umar Hubbari, Sakkwato. na kasance ina biyan haƙƙin shawada a duk wata saboda haka ina kiran iyayena maza da abokanaina har da 'ya'yana ma da mu sauke wannan nauyi da yara ta yi a kanmu na biyan haƙƙin shahada wala Allah ko mu ma mu samu wannan babban rabo na shahada